بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maraukin sarki da ya nuna mana wannan asbahi mai tarin albarka asbahi ta 23 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 28 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya da izinin mai duka allah subhanahu wata'ala za mu tashi a darasi na 15 a cikin darussa da ake gabatarwa na minti 30 akan abin da suka shafi hukunce-hukuncen azumi kuma muna karanta littafin muwaffa ne a inda muke karanta kitabu siya ɗi da yake magana kan abin da ya shafi hukuncin azumi da ke cikin littafin muwaffa za mu tashi a babi na goma sha tara shi wannan babi na goma sha tara malik rahimahullah cewa i babu fidiyati man afkara fi ramadana min illa babu fidiyati babin da zai magana akan fidiya na man afkara fi ramadan ya ta wanda ya ajiye azumi a cikin watan ramadan min illa saboda wata illa da ta faru saboda wani dalili saboda wani sababi saboda wani uzuri ya sa ya ajiye azumi to shi akwai fidiya da zai yi ko babu fidiya daman dai ramuwan azumi hukuncinsu da ba fidiya hukuncin ta wanda bai samu sararin yin azumi ba kwata-kwata saboda rashin lafiya da yake fama da ita ta tsufa wanda yake kuma ba a tsammanin wani sake dawowa saurayi balle a ce zai rama azumin da ya sha kuna ji da kyau ko to yanzu ya zai yi da ire-iren waɗannan azumuka da ya sha shine babu fidiyati an afkara fi ramadan babin da zai yi magana kan fidiya wanda ya aji azumi cikin ramadan min illa saboda wani sababi qala hadathani yahya an malik annahu balaghahu anna anas ibn malik radiyallahu anhu kabira hatta la hatta kana la yaqdiru ala siyam fakana yaftadir wani hadisi hadisi ne na anas ibn malik kuma shi anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu kabira ya girma da ya girma hatta kana la ya ƙadiru ala siyam har ya kasance baya iya yin azumi ya yi tsufan da ya kasance baya iya yin azumi fakana ya fitadi sai ya kasance yana ba da fidiya idan aka kai azumi sai ya ciyar idan aka kai azumi sai ya ciyar ina ba ta an gane wannan wanga tsufa cuta ce da kuma ba a tsammanin wai warke wata nan gaba za a warke a dawo yaro balle a rama azumin da ya wuce kuna ji da ke ko sabili da haka suka ce idan mutum yana da wata cuta ire-iren waɗannan da bincike na likitoci musu ai sun tabbatar da irin wannan cutar ba a wankewa da ita dai mai ita yake wucewa to galibi idan ba zai iya azumi ba sai ya ciyar amma ulcer ba ta cikin cutar da za a ajiye mata azumi dimin da'ima a ce ita sai dai a ciyar domin ta sha domin kuma ana samun maganinta da za a warke gaba daya ina fata kun gane wannan da kyau ana samun maganin ulcer da zai zama na a ce an warke gaba daya an rabu da cutar akwai shi kawai abin da ake bukata dai mutum ya samu ƙwararrun likitoci kuma ya kudirci a zuciya su cewa zai yi قال مالك رحمه الله ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا علي فمن فدا فإنما يطعم مكان كل يوم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك إمام مالك ابن أنس يتي ولا أرى ذلك واجبا بانا ganin haka واجبين وأحب إلي أبن ديبو كنت da عليه an shi shine mutum duk tsufansa yayi kokari yayi azumin idza na qawiyan alaihi amma idan yana ya kasance yana da karfin yin azumin in dai zai iya lallabawa yi azumin to ya yi azumin shi yafi tunda dama malamai suna magana da kamfanin Allah ta'ala wa alal ladzina nahu. kuma yana zama wajibi a kan waɗanda azumin yake wahalar da su zai ga malaman tafsiri sun kawo ka sheikh al-haram kamar da titus mutum da ya tsufa tukutuku wanda yake azumin yana wahalar da shi to wannan abin da wahalar da zina ya tsiko na fidiya ta tsamu miskin sai ya fidiya ta ciyar da miskini guda shi ba sitini miskinin zai ciyar ba ba kuma a sharatu masakin ba a'a muskini guda mutum zai ce faman fada duk wanda ya ba da fidiya kun da ke ko duk wanda zai ba da fidiya fa inna ma yi yut'imu to ciyar ne makana kulli yawmin makufan kowanne wuni da muka yi azumi to shi zai ciyar da muddan mudu guda bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da mudu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana mudin nabi da ake zakatar fitar da shi ƙaramin guda hudu shine na mutum daya ko in ake zakatar fitar ina ba ta kun gane wannan guda hudu shine na mutum daya a zakatar fitar to yanzu a nan idan mutum bai yi azumi ba saboda tsufa da yake fama da shi kuma yana son ya yi fidiya to ba wai zai ba da mudin nabi hudu ba ne ko biyu a'a zai ba da guda ɗaya ne kowane azumi ɗaya mudinnabu guda kowane azumi ɗaya mudinnabu guda kuma ba zai tara mudinnabi ba zai tara na wata guda ya bayan ba lura da kyau a ce yau an azumi yau an fara azumi jiya bai yi ba yau ma bai yi ba sai ce to ai shi tun da haka ne bari ya tara na talatin ɗin gaba ɗaya bayan a'a ai kuma masu azumi ba ku haɗa azumin wata guda gaba ɗaya ku yi shi a rana ɗaya kun gane ko tsoraka ranar da aka aka kai azumi ranar zai ce ranar da aka azumi ranar zai ce kun ga batun danyen abinci kenan in kuma akwai dafaffen abinci mai kyau mai numfashi da zai ce da mutum guda shi kenan yanzu mun ji magana kan abin da ya shafi wanda ya ajiye azumi saboda illa illar ita ce tsufa tsufan kuma da ba a tsammanin za a dawo baya a zama saurayi balle a rama azumin ya wuce to a nan sai ya ciyar ƙalawa da sini a malikin annahu balaga wa annan abdullahi bin umara radiyallahu ta'ala an wasu ila an al-mar'at al-hami idha khafat ala a wa shtadda alaiha siyam qala rahimahullah tuftiru wa tut'imu makana kulli yawmin miskina mudan min hintatin bi muddin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa hadisi na abdullahi ibn umar ne abdullahi ibn umar su ila an tambaye shi anil mar'atul hamil dangane da mace mai juna biyu aka tambayi abdullahi ibn umar ɗa na umar ibn khattab da shi umar ibn khattab din da shi abdullahi ibn umar din duk sahabbai ne aka tambayi abdullahi ibn umar dangane da mace mai juna biyu idza khafat ala waladiha tana da juna biyu idan ta ji tsoron ɗan da ke cikinta domin ɗa da yake ciki yana samun abinci ne idan uwar ta ci abinci idan mahaifiyar ta ci abinci to ta nan yake samun ya ci abinci so da haka tana ganin in ta azumi to ɗan da take ɗauke da shi fa zai ta gayyara washtar da alaiha siyam kuma azumin zai mata da tsanani azumin zai wahalar da ita tunda tana da juna biyu in dai tana azumi ta yi azumi to abin zai cutar da ita zai mata tsanani tambayi kenan da aka yi ma abdullahi bin umar yanzu irin wannan mace mai juna biyu menene makomata tana da juna biyu kuma tana jin tsoron katta yi azumi dan da yake cikin ta ya rasa abinci ɗaya kenan sannan na biyu ma azumin yana wahalar da ita qal sai abdullahi bin umar ya ce tuti'imu tuftiru za ta ajiye azumi wa tuti'imu kuma za ta ciyar makana kulli yawmin makufin kowane rana da muka yi miskinin za ta ce da miskini guda in ta tashi ciyarwar muddan mudin na budin nan karamin nan ba babban ba kun ga babban shine sa'i karamin shine mudinabi. nabi to mudin hudu shine sa'i daya to za ta ce da muddan min hinta za ta ce da mudin guda na alkama bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da modin nabi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ana abubuwa biyu ne suke tare da ita abu na farko za ta rama azumin kasancewa za ta rama shi sama bai faɗa ba abu na biyu za ta ciyar me yasa za ta ciyar saboda abdullahi bin umar yana ganin ba rashin lafiya ba ce abinda isa ta ajiye azumin ɗanta kuna ji da ke ko da abin da ya sa ta ajiye azumin ita karan kanta ce to da za ta rama ne ba za ta ciyar ba to amma tun da yanzu ɗanta da take ɗauke da shi shi ne ya sa ta ajiye azumin domin ya samu abincin da zai ci to a nan za ta rama azumin kuma za ta ba da fidiya ƙala maliku rahimahullah wa ahlul ilmi yarawna alaiha alqada kama qala lahu azza wa فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها قال مالك إمام مالك ابن أنس يجي وأهل العلم ما أبو تال علم idan su imam malik ibn anas suke cewa ma'abuta ilimi to ya kake ganin waɗanda su suke nufi kenan imam malik ibn anas ya ce malamai ya rauna alaihi alqada suna ganin ramuwa kawai za ta yi ba sai ta ciyar ba ina fatan kun gane magana ya samu ba kuma ta ba a darussan baya da muka yi sai muke magana cewar mai hukuncin ta mustahabbi barakallahu fi cewar cewar mustahabbi ce sai malik yake cewa malamai suna ganin alihal ba ramuwa za ta yi ba za ta ciyar ba saboda mai za ta rama kama qala Allah azza jal kamar yadda Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku da lafiya au ala safari ko yana halin tafiya fa min ayyamin ukhra to ya rama waɗannan kwanakin da ya sha azumi a waɗansu kwanukan na daba kuna ji da kyau a nan an ce bayan ya rama sai ya ciyar ba ce ya ciyar ba cewa aka kawai ya rama to tun da aka ce ya rama wa ya rauna zalika maradon sai suke gani shi juna biyun da take dauke da shi ai rashin lafiya ne juna biyun da take dauke da shi rashin lafiya ne min al daga cikin nau'uka na rashin lafiya ma al khawfi ala waladiha doruwa kuma da cewar ma tana jin tsoron dan da ke cikin ta kada ta yi azumi ya rasa abinci saboda sai malamai suke ganin ramuwa kaɗai za ta ba sai ta ciyar ba shi yasa ciyarwar malamai suka sa cikin mustahabi domin a haɗa maganganun gaba daya a haɗa maganar abdullahi ibn umar sahabi da kuma maganar fatoyin sauran malamai ina fatan kun bayyana wannan da ke saboda haka mace mai juna biyu da ta ajiye azumi ita za ta rama sannan kuma mustahabi ne ta ciyar ɗaya kenan mace mai shayarwa mace mai shayarwa da ta ajiye azumi saboda ta ci abinci yaron ya samu nono ya sha za ta rama za ta ciyar Ma ban yi tsammanin malamai sun yi magana biyu cewar ciyar wata mustahabi ba ne saboda an ita ba rashin lafiya ba ne ita mai shayarwa ta riga ta haihu wadace da ke ko ta riga ta haihu saboda ka tana lafiya ɗan yana lafiya yanzu za ta ci abinci ne domin ɗan ya samu nono to a nan sai ta rama azumin kuma ta ciyar amma ita mai juna biyu ɗan yana tare da ita a wannan lokaci tana cikin rashin lafiya saboda haka za ta aje azumi za ta rama azumi mustahabi ne ta ciyar قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقض وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وانا حديثنا عبد الرحمن بن القاسم القاسم ابن محمد شيني أن أبيه daga baban shi shi alƙasim kenan baban shi kuma shi ne muhammad kuma ɗan abubakar siddiq ma'ana ilimi ne daga ilimi daga ilimi kenan annahu kana yaqul ya kasance yana cewa man kana alaihi qada'u ramadana duk wanda ya kasance akwai wajibcin ramuwar ramadana a kansa ana bin shi bashin ramadan falam yaqdihi bai rama ramadan din ba wa huwa qawiyyun ala siyamihi yana da karfin fa da zai rama ku da kyau yana da karfin da zai rama kuma bai rama ba a ja'a ramadanu akharu har wani ramadan din kuma na wata shekarar ya zo ina ba kun gane yana da ƙarfi na ya rama bai rama kenan idan ana bishe shi ɗin bara sai ramadana ɗin bana ya zo bai samu sarari na ƙoshin lafiyar da zai rama ba yana cikin wani hukuncin bai cikin wani hukuncin yanzu ana magana mutumin da ake bin shi ramadana da ya wuce sannan ya samu sarari in rashin lafiya ce ya warke tar matsatsautan gararan bai rama ba har wani ramadana ya zo fa innahu imu to shi wannan zai ciyar makana kulli yawmin gurbin kowanne yini miskinin miskini guda muddan min hinta zai ce da mudinabi ne na alkama alkama da yake ta ci mafi yawa a wurin su ko shinkafa wa alaihi ma a zalikar kafa kuma tare da haka zai rama azumi ya yi sakaci ku da kyau ya yi sakaci sakacin da ya yi shi ya sa aka ce mai zai ciyar kuma ya rama amma da bai samu sarari ba bai samu rashin lafiyar abin nan rashin lafiyar ba ta gushe ba ko kuma ɗan da take shayar da shi ba ta yaye shi ba yadda ta sha azumin bara saboda shayarwa haka ta sha ta bara shi kenan in ta yaye sai ta rama a nan babu ciyarwa ta wannan wajibcin don ba za a ce mutum ya yi sakaci ba saboda dama bai samu ƙoshin lafiyar da zai rama ba saboda ka kiyaye ana magana ne kan wanda yake da koshin lafiya kuma ya kera ma wa ne an malik annahu balagha an sa'id ibn jubair mithl zalik wannan ita ce fatar sa'id ibn jubair cewar inda ana bin mutum ramuwar ramadana sannan ya samu sarari sauki na ya rama ya miƙe ƙafa shi kawai yana zai yi gobe zai yi jibi zai yi gobe zai yi jibi so yake wasu yan kuɗi su zo mashi domin ya sai madara ya sai kwai har wani ramadanin ya zo to zai ciyar kuma irama domin ya yi sakaci ita ibada ba a sakaci da ita ƙwala rahimahullah babu jami'i ƙauda'i ishiya babin da ya tattaro magana kan abin da ya shafi ramuwar azumi shi ramuwar azumi a wani lokaci kayyadajje da aka ce dole dole mutum ya rama shi tunda yanzu nan mun karanta hata ja a ramadan ha a wani ramadan ɗin yanzu da sun yahya maliki. أن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول إن كان ليكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان take wani hadisi na na Aisha ne Allah ta'ala ya kara mata yadda mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce in kana lalle ya kasance la yakunu alayya siyamu min ramadan wallahi ana bina azumin watan ramadan tabbas ya kasance ana bina azumin watan ramadan fama astati'u asumu bana samun sararin in yi wannan azumin na ramadan hatta ya atiya sha'aban har sha'aban ya zo wanda yake daga shi sai ramadan sai a sha'aban nake samun dama in ranka kuna ji da ke ko shine imam bukhari ya kara da cewar sai yahya shi yahya din wanda ya rawaito muwaffa abin almanu jumari ya kara cewar saboda me ashughul bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda hidima kulawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi yasa ta yi haka nan tirmizi ya rawaito shi da take cewa ma qadaytu shay'an mimma yakunu alayya min ramadan illa fi sha'ban hatta qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace bata taba rama wani abu da ake binta na azumi ba sai a sha'ban har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ne daga nan sai take rama azumin ta ba sai sha'ban yayi ba dan tara ganin kanta zo tana rama azumi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki ce tana azumi ina fata mun gano wannan saboda haka sai mu kiyaye sai a kiyaye ba wanda ya ce abin da ake bukata kada mutum ya bari sha'aban ya wuce kada mutum ya bari sha'aban ya wuce amma kada mutum ya ce kuma ga hadisan aisha sai sha'aban take rama azumi hadisan aisha sai sha'aban take rama azumi saboda haka shi ma yanzu sai sha'aban zai rama kaga na bara bai rama ba na bana bai rama ya sanya kai shi cikin kafara ko ta sanya kanta cikin kafara abinda muke nufi da kafara ciyarwa saboda ta yi sakaci na kowace rana babu siyamil yawmin yi shakku fi babin da zai magana kan azumin ranar da ake shakku a kai mai hukuncin azumin ranar da ake shakku na farko dai wace rana ce ranar shakku ranar da ake shakku a kanta wace rana ce ranar da ake shakku a kanta idan an ce shakku shine ana kokwantan shin wannan rana ta ramadana ce ko ta sha'aban Shi ne ma'anar shakku wannan rana kuma ita ce ranar talatin ga wata na sha'aban kuna jina da ke ko saboda 29 kowa ya san ranar sha'aban ne 29 kowa san sha'aban ake ciki 28 kowa san sha'aban ne to yau 29 misali na sha'aban to tambayar anan ita ce shin an ga wata yau ta yadda gobe zai zama ɗaya ga ramadan ko ko ba a ga wata yau ba da haka gobe talatin ga ramadan wannan shi ne shakun wannan shi ne kokonta to me hukuncin azumin gobe tunda goben ranar kokonto ce ana kokonto a kanta shin cikon sha'aban ne talatin ko kuma sabon wata ne ramadan ɗaya ga wata shi yasa malam ce babu siyamil yawmin ladhi yushakku fi babun da zai yi bayani kan yin azumin ranar da ake hukuntuwa ala da san yahya malikin annahu sami'a ahal al-ilmi yanhauna an yusama al-yawm alladhi yushakku fihi min sha'ban idza nawabihi siyam ramadan wa yarawna anna wa yarawna anna ala man samahu ala ghayri ru'yah ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال رحمه الله يحيى ابن يحيى الليثي كيتشوا أن مالك ابن أنس يا مسو شي مالك إن ياجي أنه سمع أهل العلم يا جمال مي جمالك ابن أنس يا جمال مي ku da kyau yana taba hujja da ayyukan malamai ya ji malamai yan hauna suna hana an yi sama a yi azumi aliyomin lafi yi shakku fiye min sha'aban ranar da ake kokontansa shin na sha'aban ne ko na ramadan malamai suna hana yin azumi a wannan ranar cewar izana wa biyu ma ramadan suna hanawa ne idan ya yi niyyar azumin watan ramadan ya ce to yanzu dai ba a ga wata ba mun jira mun jira mu dai nan ba mu gani ba kuma mun jira mun jira ba mu gani ba to amma ai inda da an ce a wata kawai za a gani ne saboda ka shi yanzu ya kwanta da niyyar gobe zai yi azumi kuna ji da kyau sai aka wayi gari da azumi ba shi da azumi shi ba shi da azumi kowa yana da azumi saboda kowa ya kwana da niyya tabbatacciya amma shi bai kwana da niyya tabbatacciya ba don yana gobantai goban sabon wata ne ko kuma cikon tsohon wata ne shi samali ya ce izana wa biyu siyama ramadan idan ya niyyar azumin watan ramadan to ba shi da azumi sun hana wannan waya rauna suna ganin na alaman samahu lalle yana zama wajibi akan duk wanda ya azumin wannan ranar ala ghairu ru'ya akan bai ga wata ba ko labarin ganin wata bai zo mushi ba sannan ya kwanta bacci labarin bai zo mushi ba sai bayan da alfijir yake to thumma ja'a sabtu sannan labarin ganin wata ya zo annahu min ramadan cewar yau din nan ɗaya ga ramadan ne anna alaihi qada'a to shi zai rama wannan azumin ina jin azumin bariya 2014 kun tuna azumin bara abin nan 2014 shekara ta 2014 an yi haka an sanar da ba a ga wata ba sai mutane sai kwana da ba a ga wata ba sai kuma daga baya kuma aka sanar da an ga wata kun iya tunawa ko? ake ta tambaya gaskiyar al'amari shine fa mutum ya rama sa shine gaskiyar al'amari shine mutum ya rama azumi domin sharaɗi ne na azumi a yi niyya kafin alfajir ya ce kuma mun karanta hadis asar na hafsa radiyallahu ta'ala anha da abdullahi bin umar da aisha da sauran sahabbai sosai cewa duk wanda ya dauke niyyar azumi bayan alfajir ya ceto ba shi da azumi ina fatan kun gano wannan da ba shi da azumi wa ya rauna wala ya rauna amma malamai ba sa ganin bisu ya mai ta idan mutum zai yi shi ta ɗawu'i ba a san ba a ganin laifi daman mutum ne ya saba yin azumin litinin da alhamis saboda sai ramadana sai litinin ta gobe misali sai ta zama ita ce yau shak kenan lahadi ta zama 29 ga sha'aban ko laraba ta zama 29 ga sha'aban sai zama na gobe litinin ko gobe alhamis ita ce 30 ga sha'aban ina ba ta kun gane wannan da ke ko iya bincike bai samu labarin an ga wata ba to tunda bai samu labarin an ga wata ba sai ya kwanta da niyya guda ita ce gobe zai yi azumin nafilan da ya samu azumin shirana azumin shi na tun da ya kwanta da niyya guda ita ce ta azumin gobe na filansa ƙala maliku rahimahullah wa haza al’amuru inda wallazi adraktu alayhi ahli ilmi bi baladi ƙala yace wa haza al’amuru inda wannan bayanan da muka yi shi shi ne a garinmu na Madina kuma haka suke yi tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa zamanin sahabbai zuwa tabi'ai zuwa zamanin su tabi'ai shi yasa shekul islam ibn taimiyya yake cewa bid'a bid'a ba ta shiga birnin madina ba tun daga zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin malik ibn anas bid'a ba ta shiga madina ba ina fatan kuma ya ci da kyau yana magana wurin jinjina fatoyoyin malik da ɗora su a kan mizani cewar fatoyoyi ne ayyukan mutanen madina ayyuka ne da aka gaje shi iyaye da kakanni kakannin shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen su ne sahabbai ƴaƴan su ne abin nan tabi'ai jikokin su ne su malik tuba'u tabi'in ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko ya ce ba bata shiga madina ba tun daga zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama har zamanin malik saboda karatuttukan su karatuttuka ne masu tsafta ba bidi'a ciki kun da ke ko yana da rubutu mai zaman kansa sosai akan abin da ya shafi amalu ahalin madina ayyukan mutanen madina da malik yake kafa hujja su da ya ce wa hadha al'amru indana wannan shine al'amarin da yake a gare mu haka sahabbai suka yi haka almajiran su tabi'ai suka yi haka mu kuma almajiran almajiran sahabbai atba'u tabi'ina muka wallazi adraktu ahlal ilmi alaihim wallazi adraktu alai ahlal ilmi bi baladina wanda kuma muka riski masa wa ilimi a kan shi a nan garinmu na madina da fatan allah ta'ala ya amfani da mu ya sanya ya zama sanadi tsira gare mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام lam haku ban tabbatar da magana ban mu ban bincika na gaya malamai suke da yana insha Allah zan bugo maka da kansa eh canza haifi canza haifi ah, an fara karatun karfe hudu da rai a fm kullum wannan karatun da muke ba ana sa a gidan rediyon fm ƙarfe hudu da rai na yamma so sai a yi mana muta ba shi ana sawa ɗin ko ba a sawa inda a riga ba sai a tabbatar da ana sawa ko ba a sawa kun gara tambaya ta da ke ko ban eh. ba ga muhimmin su kawai shi ne suka ba kuɗi su yi hudu da rai ba eh na yamma kullum أزوار مضمون القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك